ai kai baby na wara ga jarici da kato gidan ganci sai ci da ɗaya ne da yana katon banza komi ba ya barkatawa mayarinyar nan ta ci min data ni za ta ce makato kan burau ba wallahi wanga bam da ni sau dole ma in yi kuɗi kowa ya ban shara ta don uban ka ban shara ta wallahi ban da ko sisi ƙarya kai wallahi ba ka ansa shara ga ɗana wallahi ni kowa ma yanzu ba tabbar shi na na burau ba kai bar wallahi in wara ta gidan ga dole ma a sai min haju inna lillahi kai kai ya kama da gaske kawo Allah ka rawa mai asiri ga abinci na yanke gidan ga inna lillahi ina firje ina firje wayo Allah ka taimake ni yau wayo inna lillahi dan uban ka wada nan bari in duka wayo Allah ka cece ni bari in tela yan su baba abu in kira su su raba da matagga wallahi an ba haka nan ba yau sai na ci ubana <laughs>